yau muna sha uku ne ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara takwas, wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan shida shekara ta da shida. mun hada wannan masallaci mai albarka umina aisha da ke layin alhaji bello abdullahi Allah ya kara mishi lafiya da imani da tsawon kwana da ke nan cikin unguwar dosa cikin garin kaduna da ke jihar Kaduna mu ta tarayyar najeriya mun haɗu domin ci gaba da karatun littafinmu mai albarka wa ridwanun min Allahi akbar kuma yardan Allah shine fiye da komai wanda wannan shine darasi na biyar daga farkon fara karatun littafin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da tsarkin zuciya a cikin duk abin da muke yi Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ya kare mu daga kurakurai ya kuma ya ce mana inda muka samu zamiya ko tuntuɓe ko kuskure ya kuma sa wannan da mai faɗin da masu sauraron Allah ya sa mu koman mai kasance ta ce yardan Allah da kuma samun rahaman Allah da ‘yan uwanmu da suka riga mu da imani. kamar yadda muka faɗa wannan shine darasi na biyar mun tuɗe kowace muna cikin shafi na goma sha ɗaya ne a karatun littafin za mu tashi na ga daidai gaban da malai ce wa taƙiƙu hazar ridwan wa zafaru bihi ya tsallabu min al'abdi umuran adida nan ne kawai da littafi na banga wanda na faro da shi ba wani ne wannan daidai ne da na faɗa ko? na malai ce wa taƙiƙu hazar ridwan kuma mu sani yan uwa tabbatar da wannan yarda na Allah da shine dai fafutukan duk wani mumini abun neman duk wani salihin bawa ka samu ka tabbatar da wannan yarda na Allah ya samu a gare ka wazzafaru bihi kuma ka samu ka rabauta dan rabo ne sai Allah ya so mutun da shi ya Allah ka samu ne cikin wanda za su rabauta da in mutun na so ya samu wannan yarda kuma ya rabauta da shi to ya sani cewa ya taqallabu min al umuran adida wannan neman tabbatar da yardan Allah din da samun rabauta da yardan Allah yana neman abubuwa wasu al'amura daga bawa masu yawan gaske akwai abubuwa masu yawa da ake so bawa ya tabbatar da su kafin Allah ya tabbatar da yardan shi a gare shi kuma kun duba sunan Allah haka abun yake a kowane irin al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala hatta addu'o'i da muke yi Allah na karɓan su ne idan mu mun amsa mu abin da shi ya fara kiran mu akai kafin mu mu kira shi shine fadin Allah ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi ko ya kai ne karatun Qur'ani fa inni qarib fada musu ina kusa da su ina sanar da duk yanayin da suke ciki ba su ma shiga yanayin ba sai da sani na da umarnina na da yarda na ujibu da'watad da'i ni Allah ina amsa kiran mai kira roƙon mai roƙo idza da'ani idan ya kiraye ni ni Allah bai shirka da ni ba to amma me zai sa Allah ya karba din ya ake Allah ya amshi addu'a idan an yi shine sai ya faɗa a gaba yace ga sharadi idan kuna so in karbi ku, to ka gaya musu falyar ta jibuli amsa mun nawa kiran. su imani da ni kan su shirka da ni ko wal yu'minu bi kuma su falyastajibu eh, li ta amsa mun ta ina ake amsa mai ta hanyar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ga kanan a cikin su in suna son in musu abin da ran suke so to su bi ka dan kai na ce abi wal yu'minu bi kuma su imani da ni su san ni kadai ne mai yi kuma ni ke bada sakamako to kaga abin duran shine dan adam na so a amsa mishi to amma ya za amsa mishi akwai ayyukan da zai falyomino bi falyasta jibuli to ita ma wannan yardan Allah shine malam ke nufi ana yace ya tatallabu min al'abd umuran adida ana neman bawa da wasu al'amura masu yawa ja'at mubayyinatan fi kitabillahi azza wajal wadannan al'amuran da ake so ka aikata kafin Allah yarda da kai ka aikata su kafin ka rabauta sun zo a sarari an gansa a cikin littafin Allah mai girma da buwaya wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa sallam kuma an gansa a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a aikace ko a magance to sai malam yace illa annaha fil jumlati tarji'u ila amrayn azimayn sai dai idan aka tattara waɗannan abubuwa masu yawa da ake so kayi su kafin Allah yarda da kai waɗannan abubuwa da ake so masu yawa kayi su kafin ka rabauta da yardan Allah sai dai cikin sauki an tattare maka su sun koma ƙarƙashin al'amura guda biyu masu girma in ka kiyaye wasu manyan al'amura guda biyu to ka samu abin da ake nema wa matinai ne, sannan an tattare sa ƙarƙashin wasu tushe guda biyu masu ƙarfi wanda waɗannan tushe da waɗannan al'amura da aka tattare guda biyu yan bagi ala kulli nasu hilli nafsihi ya dace ga duk wani mutum da ke makansa nasiha wanda ke makansa fada yake neman tsira an yu'na bihima da ya kula da waɗannan al'amura guda biyu masu girma a shaddal mafi tsananin kulawa saboda yanzu baka je yunwa ba tuwo kake nema ka warware ko da an warware shi kenan kuma yin wannan ba ta kisa don duk yadda aka daɗe da an samu abu sai kaga an dawo kamar ma ba a je yunwa a baya ba yanzu duk yin wanda ka jin ka samu abinci mai kyau bayan minti goma ko sha biyar sai ka ji ma na na neman wurin da za ka kwanta ka yi barci jiki ya farfado to malam da fushin Allah idan ka fada ramin azaba ba a dawowa da baya kuma to shi yasa yace ake so ka kula mafi tsananin kulawa bi ma'ana fiye da kulawar da kake ma duniya wa an hatamma bihi ma kuma ka ba su muhimmanci waɗannan abu guda biyu da za mu je azimal ihtimam mafi girman kulawa inda wani abu da kake kulawa da shi to ya zama waɗannan su ne gaba da shi saboda maganan aljanna ne da wuta ake mana idan aljanna ta samu komai ya samu kuma daga cikin rauninmu na imani shi ne muke tunanin aljanna a nesa take aljanna a duniya ma take farko saboda duk wanda Allah yadda zai sa shi aljanna a lahira fa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala a nan ma Allah ba zai tozarta ka ba in eh, insha Allah in Allah yadda zai baka aljanna a can to a nan ɗin kuma shine zai kula da kai baka ga idan mutum ya sami yardan Allah ɗin nan ba hadisi ya zo ƙarara Allah na cewa hatta faɗa shi zai ma mutum faɗa eh man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya takuli ya nemi faɗa da wanda ni Allah nake jibintar sa nake son sa to faqad azantuhu bil harb ni Allah ina sanar da shi goran gayyata akwai yaki tsakani na da shi ta ina yakin zai zo ta ina za a yi Allah kaɗai shi kaɗai ya sani to me fi maka sai da a ce Allah ne zai zama shine mai baka kariya zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah ka so mu Allah ka ba mu kariya dan tsarkin sunayenka to kun san ya ce an tattare su karkashin al'amura guda nawa guda biyu to sai ce al'amrul awwal al'amari na farko da aka ce ana so mu kula da shi can mu ba shi tsananin kulawa ya ce ra'ar rizwan allahu akbar shi ne ka nemi yardan allan nan ba dare ba rana kai ta yi karka gajiya karka gajiya har sai allah ya ce an yarda shi ne ma'anan wa'abu da rabbaka hatta ya ce kal yaqin kai ta bautan Allah kawai har sai yaqini bi ma'ana mutuwa ta zo ma to ka gama naka daga ran da ka mutu akan imani da aiki na kwarai duniya za ta ta jimami amma wallahi tallahi kai daga lokacin kake sanin ma rahama ne ake ce ma rahama tun daga fitar rai wallahi daga nan zaka ji cewa kai malam an gode Allah irin wannan tunanin ya sa su jabir ɗan abdullahi lokacin da aka kashe su a filin daga wajen jihadi Allah ya dawo musu da ransu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun mutu Allah ya tambaye su yace ce me kuma kuke so suka ce ya Allah abu biyu muke roƙonsu na farko ka ba mu rai mu koma duniya mu gaya mu sauran mumine sahabbai wallahi tallahi su kara himma al'amarin nan gaske ne ana cin riba kun ji ɗaya na biyu suka ce in za mu dawo lahira a kashe mu ne ta hanyar shahada ba ta wata hanyar ba mu sake dawowa ta wannan hanyar hidimtawa addini har a kashe mu Allah ta'ala ce wannan alkawari ne na nayi bana saba shi duk wanda ya taho nan gaba zai baya komawa ba amma duk da haka ba zan tozarta ku ba zan ba 'yan uwan naku muminai labari idan sun biyo inda suka biyo za ku na haɗa ku tare da su akwai abin da za a ba su arzikin baya karewa idan kuma ba ku gansu ba to wannan iko na ne kar wanda ya tambaye ni shine Allah ya saukar da wannan ayata suratu Ali Imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم كنجكو allah خلفهم من الله خوف عليهم ولا يستبشرون بنعمة Allah الله الله kar ku تبت tsammanin. mutumin da ya ba addinin Allah rayuwarsa har aka kashe shi a kan wannan addinin yana fafutukan kara addinin wani ya gabe masa ba ya kashe shi ta kowace irin hanya ya sa a yi masa allura ya hura masa wani hoda ya shaƙa bayan an sake shi ya dawo wata kaza ya fara ciwo ya kwanta jinya har ya mutu kar yi tsammanin ya mutu a banza kar ku yi tsammani har saki za a sa a huda kirjinsa ka fita ta hagu ta bulla ta dama ba asara ba ce in ji Allah ta'ala yake bal ahya a maimakon wannan ku sani rayu ne inda rabbihim yurzaqun suna rayuwa ne a wurin ubangijin sa yana azabta sai ya ce wa yastabshiruna shine muhalli shahi suna albishir ga wanda ba su riga sun cin musu ba sa ragowan mazan kwarai wanda Allah ya ce minal mu'minina rijalun wanda take doron ƙasa suna hoɓɓara wurin ɗaga addinin su ma himman don himma da kar su gajiya ku zo akwai alkhairi yana tafi Allah ta'ala ce a gaya musu ba tsoro ba razumi a cikin abin da suke rayuwa to wannan shine abu na farko ibtigha'ir ridwan ka tashi ka nemi yardan Allah Abin da ake so ka gane hannun dan uwa wallahi mu fahimta da ni ne magana da ku masu saurare addini nan da kuke gani bai bukatar mu mu muke bukatar shi wallahi alazim duk abin da za yi ma addini kanka kake ce ka kayin kokar ka yi Allah zai daga addininsa wallahu mutimmu nurihi walau kari hal kafirun walau kari hal mushrikun to in ka ga shi musulunci bai bukatar sai ya neme ka ka zo ka yi shi kai ne zaka ka tashi ka neme shi wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura to tashi ake yi shine ibtiza din a tashi a nema a nema a yi karatu in an gane gaskiya a rika a ciza kar a daga malam yunus ai ta hakuri ai ta hakuri da sara da sassaka kar ai baya a tsaya inda Allah yake so a tafi har ran da Allah zai raba gaddama to shi kenan kowa sai ji da kanshi jama'a muna tare yan uwa ya shabab an fahimta ko malam Umar Bashir ai ta hakuri malam Abubakar a yi karatu mai zurfi kuma a tafi sannu a hankali kar a yi garaji don Allah kar a yi garaji a karanta a fahimta a girmama na gaba a bi wanda Allah ya bashi kai har wanda ka fi shi in yana da wani abun da za ka amfana bi shi ka amso haka ake rayuwa, duka ma wasa ba gajiyawa ba to sannan mafi girma kun ga shine ibtigha'ir ridwan bari ku ji menene ibtigha'ir ridwan din zai fasa zai fashin baki a gaba kuma wallahi mun fi bukatan intifa'in rizwan din nan fiye da mun fi bukatan shi fiye da numfashin da ke cikin jikinmu mu je za ku ji me yake nufi wa fi hada yaqulu Allah subhanahu yace a cikin wannan ne Allah subhanahu wataala yake faɗi da kansa yake cewa wa minan nas kuma akwai daga cikin mutane man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wanda yake sayar da kansa don neman yardan Allah wanda yake siyar da mene kansa gaba daya komai nashi dukiya lokaci rayuwa komai ƙarfi duka ka baiwa Allah malam shi zai baka abin da yake wanda ka bashi shi zai baka baka ga gwamnati ma kai aiki kaga sai ta ce akwai pension ba zo ka huta a baka duk dai mu anan ga yanda abin ya zama amma Allah shi ya fi cancanta fiye da wannan sai da Umar radiyallahu anhu haka ya rinka yi masabai albashi yake sa musu ana biyan to Allah ya ce akwai daga cikin mutane wanda yake siyar da kansa don neman yardan Allah ya Allah ka samu a cikinsu sai Allah ta'ala ya ce wallahu ra'ufun bil ibad lalle Allah subhanahu wata'ala ra'ufun mai yawan tausayi ne bil ibad ga bayinsa wa ya yaqulu jalla wa ala haka nan Allah subhanahu wata'ala jalla jalaluhu ya ƙara fadi ce, wa matalul ladina yunfiquna amwalahum kaga wancan kamar yana nufin jihadi ne da fafutuka na jiki ko to sai malai ya ƙara kawo mana wanda koda a ce baka da wancan damar Allah na cewa subhanahu wa ta'ala wa matsalin ladina yin fiƙuna amwalahun ko misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtiga a marzatin ladan neman yardan Allah in aka ce a cikin sahabbai ka kwatanta wanda zai shiga cikin ayar nan cas ya zaunawa za ka faɗi sai na Allah ya muku albarka sai na abakar alladhi yu'ti malahu ya tazakka wa yaqulu jalla wa ala haka nan Allah subhanahu ta'ala ya uwa ya ƙara faɗi a wani wurin kun ga duk inda za ku rinka gane abin da ake kawo ayan domin sa shine ayan farko an ce ibtigha'a mardatillahi shine abin da muke nema sannan kuma na biyu shi ma an ce ibtigha'a mardatillahi a ƙarshe to ga ta ukun ita ma wanda take cikin suratul nisa'i aya ta 114 Allah ta'ala ce la khayra fi kathirin min najwahum babu alkhairi a mafi yawan tattaunawa to zadiya sun cinye mana caji ko mu jira ka kenan Allah ta'ala yake cewa la khaira fi katirin min najwahum babu alkhairi a mafi yawan ganawa tattaunawa da mutane suke haduwa su yi ai mitin can ai mitin can ai shi online ai shi visual ai shi a office din wani a je hotel kaza gari kaza diya wacce irin waɗannan haɗuwan a tattauna Allah ta'ala ce babu alkhairi a cikinsu illa man amara bi sadaqatin sai dai mitin da taron da aka yi dabo da umarni da sadaka a ce mutane su kawo kuɗi a yi aikin alkhairi da shi au ma'arufin ko kuma a tara mutane saboda umarce su da wani abu na alheri shine ma'aruf a ce ga wani abu mai kyau ba lallai ne zama kuɗi ba ya kamata a yi kaza ya za a yi a samar da kaza ya za a yi a abu kaza a ce to ai wane kaza wane kaza wane kaza ba ko da yaushe ne kuɗi ke warware matsala ba shi yasa ka kawo ma'aruf duk wani abu na alkhairi da za a iya haɗuwa a yi shi ma Allah ya ce alkhairi ganawa ce mai kyau au islahin bainan nas ko kuma taruwa mitin ɗin da aka yi dan a kawo gyara tsakanin mutane wasu mutane biyu da suka samu saɓani da rashin jituwa a kira su ai sulhu tsakanin su. wannan yana da alkhairi da yawa a cikin al'umma kuma yana cikin abin da ya kamata mu farfado da shi a makarantu da masallatai a babin zamantakewa mu saboda rayuwar namu malam ba daɗi ba daɗi wani kana zaune zai taka wani na sane zai yi wani akan kuskure wani da gayya wani ma sharri yake nufi kare shi to amma in aka bar abin ya tafi a haka kowa ya ɗauki inawa inawa ku zo mu je sai su sakin ta lalace sabba annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su ganin wata kafa ta rarrabuwa da saɓanin mutane sai sun toshe ta kun san ummuna aisha radiyallahu anha ƙazafin da aka yi mata wadda ba sai mun kawo ba saboda muninsa amma kowa ya san jifanta da aka yi da abin da Allah ya wanke ta a cikin alkur'ani da shi a cikin suratun nur in kuna iya tunawa a sunanta alkunyanta da ummuwa ne ake kiranta ummu abdullahi wannan abdullahi shine abdullahi ibn zubair ibn al-awwam ta ne ga yayanta asma'u binta abi bakr dan yayanta ce uwa ɗaya uba ɗaya amma saboda ita ke riƙon shi da kulawa aka yi mata alkunya da cewa ta mahaifiyarsa tunda mun san ba ta taba haihuwa ba radiyallahu anha to lokacin da wancan labarin ƙanzan kuregen ya zo kun san fitina ce da ta zo ta shafi har wanda yake mutumin kirki wasu sai da suka abin ya shafe su daga baya duk Allah ya taimakowa to shi abdullahi mutane sun rabu biyu wasu na cewa su suna ga koda maganan ba haka bane to a tsarkake gidan annabta mana ba su zarginta amma dai suna ganin tunda har maganar ta kai aka ta da malmale a gari to me zai hana kawo gidan annabta a ce ita ce haƙuri haka magana ba ta da daɗin ji ko shakka babu amma wanda suka yi sun yi ne da kyakkyawan manufa da kishi ga annan sallallahu alaihi wasallam ba wai dan kiyaya gare ta wasu kuma suka rinka cewa kai ina wannan abun ba zai yi ba ƙarya ne kawai ai fatali da shi a ci gaba da aiki kaga wannan gut shine ajin mu an fahimci magana mu anan muke duk da bamu zargin masu wancan fahimta to a cikin wanda suke da wancan fahimta ta farko sai zamana akwai abdullahi nan da ita ta raine shi har ake kiranta uwarsa ka sa kanka a matsayinta ka ji kayya za ka ji in aka yi haka za ka ci gaba da bashi tuwa gidanka kana ga za ka ci gaba da kayan sallah za ka ci gaba da mai kudin makaranta zai zauna komai gidansa a duniya a ma wannan bakan shirin a ce da shi ke cewa ai zuciya tsoka ne ba kashi ba sai na abakar ma haka da bawansa ya ji da sa ciki kaji abin da yi har sai da Allah ce wal ya'fu wal yasfahu Allah ya ba shi hakuri dan Allah shi kansa ya san abin da zafi to me muke magana sulhu a takaice da Allah ya saukar da ayoyi kusan guda goma ko goma sha uku cikin suratul nur ya wanke ta innal ladina ja'u bil ifki isbatun minkum Allah ke la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum wannan sharrin taku tsammanin sharri ne alkhairi zai zama in ji Allah kuma yazo ya zama daga ina zan mata alkhairi daga cikin alkhairan shine duk duniya ba waɗanda idan mutum ya zage su a musulunci aka yi da a kashe shi kuma ya kafurta sai sai na abubakar da na aisha eh saboda su ƙararra ƙur'ani ya wanke su duk wanda ya zage su ko ya ƙaryata su ya ƙaryata ƙur'ani kaga ko ya zama alkhairi gare ta alkhairin da ba wanda ya taka irinsa a sauran matan duniya to Allah ta'ala da aka zo ta zo da Allah ya wanke ta ta ce wallahi ba ta ƙara magana da abdullahi nan har ta mutu kuma an kari hali na ɗan adamtaka ba za ka zarge ta a kai ba an fahimci wannan shi ne sir abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya mahaifi mahaifin ya girma mahaifinsa ya tsawon rai wata rana sai ce ka ina abdullahi aka ce shi ce ba za mu bari abin ne ci gaba haka muna dattawa a cikin al'umma ya za a yi ya ce biyo ni ku zo mu je da wasu sahabban suna zuwa sai ya sallama a ƙa'ida in zai shigo ya sallama shiga yake saboda gidan annan sulasulan ɗan ƙaminsa ne ma ga shekaru ga kaza sai ta amsa musu sai ya ce a na dukul shin mu shigo sai ta ce subhanallahi gidanku ta ce ku shigo sai ya ce kulluna dukkanmu tun daga na ya fara ba ta gina? saboda a duniya ba ka san ganin makiyinka haka abin yake in dai ka tabbatar wani makiyinka ne da ka ganshi za ka ji nan sai dai ka yi isti'aza kawai ka danne ƙasa amma tabbas makiyi kallon shi ma bai da daɗi <laughs> walla haka makiyi yake kuma dole ku yadda da ni saboda kowa yana da su sai dai ka yi ta haƙuri <laughs> yake kulluna dukan mu ta ce kullukun ku shigo amma dai jikinta ya ta ne zai sa a ce dukkan su alhalin ita uwa ce gare su suna shigowa kawai ta ganshi shirke da Abdullahi ibn Zubair ibn al sai ta miƙe mala ta miƙe za ta shige ta kyale su ka ji manya mala kai sahabi Allah ka kare yadda a gare su ya kawai ya buɗe baki ya ce wai idan gidan annabin Allah ba iya yafiya ba ina za mu je ne a samu yafiyan nan. Bala <laughs> ka ji malamin malamai ko? eh majalisan kolin malamai su ne sahabbai yace wai idan iyayen muminai ba su ɗauki haƙurin jure ma cutarwanmu ba to wasu uwaye ne za su amshe mu ne jama'a ya rinka mata kirari yana buɗe mata girman Allah wallahi kawai sai ta fashe da kuka ta ce nazartu wan nazru shadid ta ce alwashi na yi ne rantsuwa kuma wallahi ne tsanani sai ya ce ubangijinki kuma shine mai rahama ya uwar muminai shi ya ce a rantsuwan shi ya ce ana iya warware ta ayyafiya ba su fita ba sai da ta ce ta yafe ma abdullahi kuma ce masa magana wasulhu shi ne Allah ta'ala na ce islahin bainan na. sai hakuri ba so mu faɗaɗa ba amma na sai yana da fa'ida yana da fa'ida ne Malam na faɗi wannan saboda na ga abin a aikace Malaminmu mu mala Aminu Ibrahim Daurawa ya kafa da'awa a relief organization a jihar Gombe wannan da a relief organization din na jihar Gombe Allah ka ƙara musu albarka Allah ka yi musu jagoranci ka ƙara ma rayuwarsu da zuriyarsu albarka tun daga ciyaman ɗinsu har ƙasansu da gaskiya abin da na gani na wa'azi da ya kamata duk mu sani shi ne. mun je zami program da su da na je ofis akwai malami ne dauraye setting akwai da ake nemo lauyoyi da alƙalai duk su zo su ba da gudunmuwa wannan fa shine musulunci su zo kowa ya da gudunmuwa gudunmuwan ne idan an samu saɓani a dangi ko wani abu su kira a zo a yi sulhu ba sai an je kotu an ji su a duniya na ga mutumin da ya ci haƙƙin ɗanwansa da ya rasu ya tattara dukiyansa ya cinye malam kuma ya rinka azabtar da ɗan amma wallahi wannan da a relief organization ɗin da suka rinka bin abin sannu a hankali sai da suka gayyace shi ni na je ne a ranar da ya zo wurin zuwansa ko na uku ko na hudu ba zan iya kiyayewa ba dukiyan yaron nan da ya cinye ya yi alkawarin zai biya ta sannu a hankali ko a ran da na je ya kawo wani kaso ne na kudin kuma ya zo tare da yaron kuma a gabana ya sai da ya ce mun don Allah ka ƙara roƙon yaron nan ya yafe mun abin da ne mishi a baya ya ce kuma ne alkawarin zan zauna da shi har muddin raina sai da ƙarfi na ya ƙare ta hanyar wannan sulhu wanda inda an ya mutsa ne to shi kenan in yaro ya yi ƙarfi ba zai tausaya ba su ma wancan yana da ‘ya'ya yi ana rabtan mahaifinsa shi ma kuma ya ɗibi shi tsam shi ke na al'amari ya ɓaci to Allah bai san wannan shi ya sa ya ce au islahin bainan nan ko taron da mutane suka yi don sulhu tsakanin mutane ina faɗa da karatun da yaku nam nam to ku yi haƙuri na na so a ciki la mun gama littafin zuwa yanzu amma ina kan muna da buƙatan waɗannan bayanan wa man yaf'al zalika to gashi shahid Allah ya ce duk wanda ya aikata wannan mene ibtigha'a mardatillah abinda muke nema dan neman yardan Allah nan gurin da aka yi jan mai layi malam Yunus dan ka iya gane dalilin ayoyo. Allah ta'ala ce fa sawfa nutihi ajran azima da sannu zamu bashi lada mai girma sakamako mai girma wa yaqulu azza wajal haka Allah mai girma da buwaya yake cewa ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah Allah ya ce ba mu wajabta musu ba face sai dan mu ba mu wajabta musu ba sai dan mun wajabta musu neman yardan Allah ba mu wajabta musu wani abu na saban Allah ba ba mu ce sai abin da yake fushin Allah ba sai dai mun wajabta musu su yi da'a ne dan neman yardan Allah shine abin da ayan ke nufi wal ayatu fi hadha al ma'na kathira malaci ayoyin da suka zo su da irin wannan ma'ana na neman yardan Allah suna da yawa yanzu mun gane abu na farko da aka tattare ake so mu gane muna neman yarda Allah shine mu tashi mu nemi yardan mu tashi mu bincika inda yake manzo alaihi wa sallam yana cewa la tahqiranna min al ma'ruf shay'a yake alkhairi ko mun kankanta walau an taqa khaqa bi wajhin taliq ko da ka ga dan uwanka musulmi ne ka sakin masa fuska kana nufin neman yardan Allah wallahi sai Allah ya taimaka wal amru thani sai al'amari na biyu ittiba'i rizwan in mun nemo ta mun gane ta to mu bi ta biyayya ga wannan yardan Allah duk abin da zai yarda da Allah shine aikinka in dai kana son rahamar Allah shi kuma wannan mala ce kulullahu subhanahu Allah ne wanda yake tsarki ya tabbata gare shi yake cewa afaman ittaba ridwanallahi kaman ba bi saqatin min Allah wa ma'wahu jahannam afaman ittaba ridwanallahi shin yanzu wanda ya bi yardan Allah kaman ba bi saqatin min Allah zai yi daidai ne da wanda ya dawo da fushin Allah wanda ya nemi yardan Allah zai daidai da wanda ya je aikata wani aiki Allah ya fushi da shi sai Allah ta'ala ce ku sani ba ɗaya suke ba wannan wanda ya je bari Allah ya kushi da shi wa ku jahannam kuma ko ta zama jahannama ya za su zama ɗaya? wa bisal masir Allah ta'ala ya ce kuma tir da wannan makoma yau a ce mutum ya rayu har ya samu hankalin kanshi amma kuma a ce wutan jahannama zai shiga gobe kiyama wa yaqulu subhanahu wa ta'ala haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina qala lahumun nas kun ga an ga gaskiya binta ake ko to shine abin da muke kai Allah ke bada batun waɗanda suke muminai cikin sahabbai su ne waɗanda mutane suka rinka cewa da su innan nasa qad jama'u lakum haƙiƙa innan nasa annasun farko sahabbai ne innan nasa na biyu mutanen maka mushrikai sau da haka wannan nasa annasun farko ba ita ce annasa na biyu ba innan nasa lallai qala lakumun nas mutane suka rinka ce musu mana mutane ke ba su labari innan nasa cewa lallai kafiran makka kar jama'u lakum haƙiƙa sun tara muku runduna fakhshawhum to sai ku tsorace su ku ji tsoron su sakamakon jin wannan magana fazadahum imanan sai Allah ta'ala ce amma sai haka ya ƙara musu imani wa qalu suka ce mene hasbunallahu Allah ya wadace mu wa ni'mal wakil kuma madalla da Allah ya zanto shine abun dogaro kaga sun ga gaskiya kuma sun bita ita suka fito nema aka tsorata su kar su bita kuma suka bita shine ittiba'ir ridwan qalabu Allah ya ce sakamakon wannan namijin kokari da suka yi kuwa sai a sakamakon haka qalabu sai suka dawo bi ni'matin da wata ni'ima daga Allah min Allah daga Allah ko wa fadlin da wata ni'ima da falala daga Allah ta musamman lam yamsassum su wani abin ki bai same su ba ba wanda aka kashe cikin su kuma shi lada ya samu wattaba'u ridwanallahi ga muhalli shahid wattaba'u ridwanallahi kuma suka bi yardan Allah suka biyayya ga Allah da suka ga yardan sa suka bi wallahu zu fadlin azim wannan ni'imar da suka gani a duniya kaɗan ne Allah ma kuma shine wanda yake mafi ma'abocin falala mai girma ran alkiyama to sai malam ce. fatahassala lana idan mun fahimci wannan karatu da kyau abu na farko neman yardan Allah abu na biyu bin yardan Allah fatahassala lana anan ne zai samu a gare mu mimma sabaka na daga abin da muka ji an karanta mana muka gane me zai samu a gare mu fi nail ridwanillahi wa tahsilihi za mu fahimci abin da ake so a yi gane da samun yardan Allah da samun yardan Allah abin nufi kuwa shine da samun yardan Allah nan an ya jama'a al'abdu li nafsihi baina hadain al'amrain ne abin nufi da muka fahimta shine wa ya ƙoƙari ya tattara ma kansa waɗannan al'amura guda biyu masu girma wal aslainil ne da kuma waɗannan tushe guda biyu masu ƙarfi ga su ku fahimce su zai sake ɗauko su na bayan me ake nufi da ibtigha'i mardatillah sannan zai kawo me ake nufi da ittiba'i yace ce awwal shine ibtigha'ur ibtigha'ur ridwan neman yarda wa ma'ana ibtigha'ur ridwan abinda ake nufi da ka nemi yardan Allah nan shine al-ikhlas duk abinda zaka yi kai domin Allah fil a'mal a cikin dukkan ayyukanka duk abinda zaka yi kawai yardan Allah ne gaban da daɗi ba daɗi to ba dai a san ba daɗi, amma dai haka za a yi cinku naman kwaɗo, in dai haka Allah ya ce yi, za a bi wa husnul tawajjuh lirabbi da kuma kyakkyawan fuskanta ga ubangiji ka fuskanci abin da Allah ke so subhanahu Ziljalal zil jalal wanda yake ne ma'abocin girma wal kamal da kamala bi haythu yakunu al ta yadda za a samu kai wannan mai aikin da kake neman yardan Allah a samu a zuciyarka mukhlisan kana yin aikinka ne don neman yardan Allah sai amalihi a cikin ayyukansa yarju bihi sawaballah kana mai neman samun sakamakon Allah da abin da kake yi subhanahu waddarul akhirah kuma babban fatan ka shine ne don can gida ta lahira gidan lahira ko su Allah ya aje ma masu jin sa ko tilka darul akhirah yace ne naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ولن يكون في صالح عمل العبد إلا ما قصد به العبد وجه الله kuma ku sani lan har abada ba zai taba ya kuna ya kasance salihu amalil abd wa ya kasance aikinsa ya zamto mai kyau ba illa ma qasada bihi al abd sai abin abinda bawa aka samu a cikin aikinsa ya nufaci wajhallahi fuskan Allah ma'ana yardan Allah subhanahu wa ta'ala. amma al a'malu allati qamat ala riya amma kun ga ayyukan da bawa yayi wanda yake da riya ma'anar riya shine aikin da ake so Allah kaɗai ya gani sai kai don mutane su gani ko da kuwa ka yi don allon ya gani matukar a cikin ranka akwai son mutane su gani to aiki fa ya ɓaci, aiki ya lalace an gane wannan saboda girman lalacewar shi sai da annan sallallahu alaihi wa sallam kira shi da karamar shirka Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka malai ce kun ga wanda ya aikin aikin da ya tsayo kan riya ya yayi aikin da ake don Allah ya burge Allah sai kai don burge mutane su gani su ce wani kaza masalan idan mun ɗauki riya a matsayin misali wasum'a da kuma aikin da ake so ka jiyar da Allah shi sai ka jiyar da wani Allah don a ce wani ba dama wa hubbu shuhura da san bayyana hmm? san a ce kai ne in ba kai ba ko a ce ajin da aka yi wani ake ji wallahi malam idan ba Allah ne ji ka ba har yanzu falliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a kodan da suke aikin su ba wanda ya san su amma wallahi ran alkiyama su ne manyan mutane fiye da duk wanda suka cika duniya ake ganin su ne sanannu su ne wanda suka shura suka san ka karanta suratul kafi tafsirin suratul kafi farko na al-imam ibnu kasir Allah ya kansa da rahama ka je ka ga ina ga ubay ibn ka'ab ko daga cikin sahabbai da yake karanta suratul kafi a cikin dare ya ji dokin sa yana fisga yana haniniya a cikin dare da ya wayi gari ya je gaya ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya ce da naga dokin na fisga na fito na ga kaman girgije yana so ya sauka a dare in na daina karatun sai abin ya koma sai dokin ya natsu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka ci gaba da wannan karatun da sai mala'iku sun sauka ka gansu da idanka da ka ci gaba da ka ga haka ya nan take ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam fa ba sallah nake ba kar ya riya irin ka ce ai suwa na ba man nan dama a zaune muke kwana to ka kwana a zaune malam baka samu aljanna ba me aka yi Allah ka tsare mana imanin wa hubbu zuhur da san bayyana wani yanzu yana so a san da shi a social media sai to kano fada da wanda ya bi shi in yaga zai raga raga da shi sai ya fito cewa ya janya maganganun yana ba shi hakuri fatan shi dai wai a ce an san da shi wannan ne irin shirme ne malam Allah ya san da kai komai yayi komai ya jin Allah ya san da kai yanzu kai ka taba ganin hoton nan fodiyo waye bai zan nan fodiyo ba ko baka san littafin shi baka san sunan shi ka taba ganin hoton Bilal bin Rabah sahaba nan sallallahu alaihi wasallam ya kira masa sallah amma ko baka taba ganin hoton shi baka san da shi ubangijin da ya kawo jin Bilal zuwa yanzu in ya so a jika zai jiyar da kai kuma wai in ma duk ba a jikan ba Allah ya jika me yafi maka wannan ba abin da yafi shi Allah ka ba mu karkin zuciya wa hubbu uluwi saiti da kuma san asalin wato ko ina ana jinka shine uluwi saiti uluwus siti mutum a ce ko ina irin aka girin yana zamani wani na zamani to ai ko zamani ne wata rana zaka sauka wani za a ji haka zamani ya gada kujeran mai aski ne kana hawa minti kaɗan zaka sauka wani ya hau kuma an gama da kai kenan wa hubbu zikir da san a rinka ambatan mutum wani ya ce yanzu wai me ake cewa ne wai ya kaza su wannan sun ji kaza ko sun jin Allah bai ji ba sai me an samu matsala amma Allah ya ji ka shikenan dan uwa ila gairi zalika ma ce kai hadda ma wasu abubuwan da bamu ambata ba min al-aghrab nan nufa nan irin manufa na mutane da suke da shi fa kulluha dukkan irin waɗannan zaka tarar da su la tuqarribu al-abda min ridwanillah ba sa kusatar da mutum zuwa ga Allah bi ma'ana ya zanto dai duk abin da zaka yi neman yardan Allah ne wa innamal ladhi yuqarribu al-abda min ar-ridwan ka sani abu ɗaya da yake kusantar da mutum zuwa ga yardan Allah shine mabtaga bihi uh, min amalihi ne ko mabtaga bihi min amalihi ridwanuhu shine duk abinda ka nemi yardan Allah da shi a cikin aikinka shine kada abin da zai kai ka kusa da Allah subhanahu wataala wa ma siwa zalika amma duk abin da ba wannan ba ba neman yardan Allah a ciki fa inna Allah la yaqbaluhu la yaqbaluhu minhu Allah subhanahu wataala ba zai karbi wannan ba daga gare shi wa in azuma al'amalu ko da ko aikin nan girbabba ne wa kabura kuma ya zamto mai girma Wani hada qala Allah baraka wa ta'ala fi hadisul al yan uwa wannan ne ma yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alhadisul hadith yake cewa ana aghna shuraka an shirk ni Allah na fi karfin ko ne hada ni da wani abu na wadatu ga wannan duk wanda ya hada ni da wani abu man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi duk wanda ya je aikata wani aiki ya hada ni da wani a ciki abinda na ce ni kadai za a jiyar ya jiyar da ni da wani na abinda ni kadai na ce zan gani ya zamto ya haɗa da wani to ya sani taraktuhu ni Allah na kyare shi wa shirka ku da wannan hada ni da wani da yayi yanzu wannan akwai dadi ba dadi a duniya kana iya asaran kuɗi ka dawo ka samu wanda suka fi a duniya akan yi rashin lafiya ai jinya ai shekaru a tashi kaga kaman ba a yi ba kuma duk abin da da babu kaga an samu wanda ya fi shi amma malam a lahira ba a asarar lada kuma a je aljanna ba a yi ba a yi Allah ce a kyala mutum kuma a filin alkiyama to ai musiba ta girmama to sai malai ce asani sai na biyun da na faɗa muku a baya in ji malam ittiba'ir ridwan shine idan ka fahimci wannan abin yardan Allah ne to bi. to ya ake bin yardan Allah shine zai faɗa mana yace bi an yahrisa al'amilu alal a'malin lati ja'a biha annabi sallallahu alaihi wasallam al-karim shine zamto an ya hadisa al'amilu kai da kake aikin neman yardan Allah can na baya na farko ka kwadaitu alal a'malin lati ja'a biha annabi sallallahu alaihi wasallam akan ayyuka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su karka je ka ƙirƙiri wani abu daban ka bi hanyar da ba ta annabin Allah ba saboda ba za ta bulle ba kuma Allah ba zai saurare ta ba saboda cewa Allah ta'ala yi wa in tuti'uhu tahtadu har sai kun masa biyayya ne fa sannan kuka shiryu an gane wannan to sannan sai ya ce salawatullahi wa salamuhu alaihi salati ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa ya ce duk aiki biyayya ga yardan Allah shine yin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa inna ridwanallahi subhanahu wa ta'ala domin yardan Allah wanda yake tsarki ya tabbata a gare shi kuma ya girmama la yunalu ba a samun sa bai samuwa kwata-kwata illa bi luzumi dinihi har sai mutum ya luzumci addinin nan na Allah alladhi radiyahu li ibadihi wanda shine addinin da Allah ya yarda ma sa su bauta masa da shi wa ba'atha bihi rasulahu sallallahu alaihi wa sallam kuma dole sai ya wannan addinin wanda shine aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya koyar qala Allahu jalla wa ala Allah mai girma da buwaya ya faɗa yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ita ce ranar da na cika muku addininku ranar arafa ko wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata akan ku menene cika ni'iman na saukar muku da littafi na aiko muku da malamin da zai koyar muku da littafi shikenan ni'imata cika wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sannan kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addinin da shi kadai ne za ku bauta mun ku zo da shi in saurare fa hada din da haka ku sani yan uwa wannan addini na musulunci allazi radiyahu Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah shi ya yarda ma da ibadihi sa huwa alladhi yuttaba shine addinin da ake bi to yanzu dan Allah tambaya anan shine da Allah ya ce wannan addinin ne yadda da shi sai kai girmama kai ce ka ba addinin daraja ne ko kastanci ne wanda kuma ya bin addinin ya zaɓi wani abu na san ranshi tozarta kan shi ko daraja kan shi yake tozarta kan shi <laughs> kun fahimci magana eh, ba za ka ba mutum abu mai daraja idan shi baka daraja shi ba ka ɗauka ko a mu'amala ka gani yanzu mutum yana ganin kai ba mutumin kirki bane kana ga zai ɗauki ɗiyar shi ya baka aure in har zai aminta ya baka aure akwai wani abu na alkhairi ko mun kankantansa da yake gani a tare da kai to ubangijin da shine walillahi almasalul a'ala shi yafi kowa sanin daraja da kima kana ga zai dauki abin da shi yafi kima ya ba wanda ba zai kimanta shi ba to addinin nan yan uwa shine karshen gatan da Allah zai mabawa shine karshen mutunci da mutum zai samu shi yasa kullun in ka ƙirga arziki ka fara kirga addinin da Allah ya baka kuma kullun in za ka warware wata matsala ka fara warware matsalarka da ubangijinka domin in ya warware har na wanda ba shi ba shi zai shiga gaba ya warware maka shi ba shiga gaba na yadda ake na ɗan adam ba kun fahimci abin da nake ne bi ma'ana Allah zai ɗauki ragaman warware maka dukkan wata damuwarka Allah ka warware mana dukkan abin da ya dame mu mala ce to wannan Allah ya damma bayinsa wannan ne abi liyunala bittiba'ihi ridwanullah saboda ta hanyar bin addinin nan ne bayin nan za su samu yardan Allah subhanahu wa alaihi wa alaihi da kuma abin da yake kansa na alkhairi fal ayatul lati marra zikruha dan haka waɗannan ne da muka shuɗe wurin ambatansu? muka kakkaranta su a baya muka ji fi aksari min maudi'in fiye da wuri daya mun ta jin ayoyi an ta maimaita su ibtigha'a ibtigha'a ibtigha'a mun ci karo da su a baya min kitabillahi wanda muka yi ta jin su a littafin Allah wani wurin ma Allah ta'ala ce ke wattaba'u Allah. kuma suka bi yardan Allah suka bi yardan Allah yabo ne yuradu biha hadal ma'ana abinda ake nufi da duk inda kake ji a Qur'ani an ce kuma suka bi yardan Allah dinnan wannan ma'anan ake nufi sun ga gaskiya kuma sun bi ta domin Allah wa an yalzama almuslimu al'amal allati radiyaha Allah subhanahu wata'ala kuma abinda ke cika wannan sharadi na ka samu wannan matsayi shine musulmi ya luzumci da ayyukansa ya luzumci duk abinda zai yarda da Allah wanda wannan shine abin so wa ba'ata biha rasulahu kuma ya luzumci abinda sa ne ka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ne ma ya sanya naqala shekul islam ibn taimiyya. magana ta girma Shekul islam ibn taimiyya na kalto magana Allah ya masa rahama fi ba'd kutubihi a cikin wasu bangare na littattafansa an ba'adi ahlil ilm wanda ya cirato magana ne daga wasu bangaren malamai ma'abuta ilimi annahu qala aka ji malam ibini taimiyya yana cewa man arada an yabluga mahallar riba, duk mutumin da ke so ya kai farfajiya matsayi na yardan Allah duk wanda ke so ya kai wurin da ake samun yardan Allah falyalzam ma ja'alakullahu ma ja'alallahu ridahu fihi to kan zumci duk wani abu da kaji Allah ya ce ya yarda da shi to kakka bar wannan abu in dai kana so Allah ya yarda da kai to kullum a same ka tare da abin da Allah ya ce ya yarda da shi in dai aka ganka kana gwamutuwa kuduwa da abin da Allah ya ce ya yarda da wannan abin to kai ma Allah ya yarda da kai misali ɗaya a sarari sallah ko ba Allah bai san sallah ai ba ma yana son sallah ba duk shari'o'i duk dokoki aikin haji azumi zakka aure menene diyya gado annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasa aka saukar da da za a bada sallah daukar shi aka yaka hau da shi sama subhanallazi asra bi abdihi to duk wanda ya lazumci sallah ne ne kenan makomansa shi ma Allah ya yadda da shi yanda ubangiji ya lazumci Sallar can ya sa yardan shi a cikin sallar can to haka duk wanda ya lizumci sallah akwai yardan Allah tare da shi haka nan azumi haka nan zakka haka nan sadaka ta dukiya haka nan zumunci haka nan zikiri na ambatan Allah haka nan sulhu tsakanin mutane biyu da suka samu sabani kai haka nan faɗin gaskiya a cikin magana in kana faɗin gaskiya Allah na san ka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'aman ma'a sadiqin ya kun da kai imani Allah ta'ala ce ittaqilla haƙƙin na a wurin ku shine ku kiyaye dokokina a rayuwanku da mutane kuma kunu ma'as sadiqin duk inda kuka ga masu gaskiya ku zauna da su in kashewa za a kashe ka tare da su in cutarwa za a cutar da kai tare da su za a zo gabana ni Allah za ku ga yadda kowa zai wani kuma ba wanda ya taba gaskiya ya walakanta ba shi ba shi kuma ba wanda ya taba kokarin walakanta mai gaskiya Allah ya kyale shi tambayi su fir'auna za su baka labari tambayi su abu jahal za su gaya maka tambayi su ku bati bin abi mu'aid kan manyan azzalumai ya suka kare da ubangiji ba su suka rinka kona su bilal a wuta ba ba su suka rinka sa musu ammar bin yasir karfe na da wuta yana shiga jikinsa kamar ana sama kitse je ka tambaye su yanzu wani hali suke ciki tambayi tarihi yadda ya walakanta su mutum ya kashe shi yanzu nan ya faɗi yanzu ne ya kumbura ya rike yana ɗoyi a lokaci ɗaya Allah ya fushi da shi saboda ya taɓa salihin bawan Allah to ka zama bawan Allah kuma ka zauna da bayan Allah mu je akwai gabar da ita nake so mu tsaya saboda in baka ba karatun zai mana gwari in mun zo tashi to shine sai malai ce qala shaykhul islam ibni taymiya shaykhul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara cewa hadal kalamu fi ghayatil husn kun ga wannan maganan da malamai suke cewa man arada an yabluga mahallar riba duk wanda ke so ya kai matsayin yarda Allah yarda da shi falyabzam ma ja'ala Allah ridahu fihi to ya lazumci duk wani abin da Allah yarda da wannan abun sai ya ce hadal kalam wannan magana fi ghayatil husn ta kai makura wurin kyau lalle magana ce mai kyau sosai fa innahu domin yanda gaskiyar magana yake shine man lazima ma yurdillaha duk wanda ya lazumci abinda Allah yarda da shi min imtisali awamirihi ta hanyar riko da umarnin Allah ya zamto Allah ya ce abin ka riko da umarninsa baka saki wajina bi nawahihi kuma ka nisanci duk abin da ya hani la siyama kai babu kaman ma abin da ake so kai riko da shi ka nisanta din nan idan qama bi wajibiha a ce yau ka sauke wajibai baka wasa da su kuma ka hada ka rike nafilfili to wallahi wa mustahabbi haka hada da waɗanda suke shi ne mustahabi ko fa inna allaha yardi anhu irin wannan mutumin Allah zai yarda da shi Allah zai yarda da shi wanda Allah ya yarda da shi ai kuna ga yanda Allah yake da su ka dauki misali daya waye mutanen da bai daya dukkan su su dubu ɗari da ɗoriya kwatan su gaba daya Allah ya ce yarda da su su waye? sahabbai ne Allah ya ce radiyallahu anhum waradu an to a cikin sabon nan ka ɗauki ɗaya bayan ɗaya ka ga yadda rayuwarsu ke da ban mamaki guda ɗaya za mu ɗauka sa'ad bin mu'az sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ka san cewa a yanda ya rasu taharraka arshin rahman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'ad na mutuwa Allah ya ko malaika jibril ce a ga ma annabi sallallahu alaihi wa sallam al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwar sa'ad sa'ad din nan bai da mota bai da gidajen alfarma bai da tarin daloli ba mutum kai a ce yau ka tattaro hadisan sa'ad ka kawo mana su wallahi ba za ka iya kawo suka yawan wannan karamin littafin ba amma sai da al'arshin Allah ya amsa wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo jana'izan sa aka ga yana tafiya kamar yana dan tsallake abu haka suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa fili ne amma kana takura kanka wurin tafiya yace mala'iku ne duk Allah ya umurce su su tafi jana'izan sa'ad sabai suka daga gawan shi a su suka ce ba mu taɓa ɗaukan gawa shagwal kamar ba mutum a makara ya ce wallahi ni na gama laifu suna rike da shi kawai katakon kuka rike Kana sa'ad ya ikhwa wannan ita ce rayuwar kuma abin maganan ita ce ubangijin lokacin sa'ad shi kenan a wannan zamanin ubangijin da ya yi sa'ad wannan karamcin na rantse da girman ubangijin ka'aba yau in ka yi Allah zai maka ita alhayyul kayyum ne kullum kulle yaumin huwa fi sha'ani kullum Allah daga darajar wanda ya so a daga yake yi so da aka jama'a mu shiga ne abin da Allah yake so Allah kuma ya amsa mana mala yace faman arada li nafsihi mahallar rida lalle ji wanda yake son ma kansa matsayi na samun yardan Allah yauma yalqa Allah subhanahu aran da zai hadu da Allah to falan da zalika ba za ka taba samun wannan matsayin ba illa bi tiba'in nabiyil karim wallahi sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam in dai kana so Allah ya so ka yadda da kai to ka bi shi salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa luzumu nahjihi kuma ka luzumci tsarin Annabi sallallahu alaihi kar wani abu ya burge ka na kafirai ko fasikan mutane Allah ya ce wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum yanda suke rayuwar nan kai ya rude ka wala ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad ka zo ka rike abin da Allah yake so ka rike tsarin sa alqawim wanda yake mai daidaito ba tsari mai adalci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce fahadainil aflain yan uwa waɗannan tushe guda biyu mene wa zai iya faɗan su ibtigha amardatil ladame ittiba'i ridwan Allah ya muku albarka karatu ya shiga an gane waɗannan tushe guda biyu ga sunan ibtigha'ir ridwan samun kabi a ce yau Allah ya nuna maka wallahi jama'a shari'a da kuke gani sai Allah ya so mutum da ita yake sanin ta wani zai ta tafiya a shirme a bankaura har lokaci ya kore bai ma san wannan magana ya ji ga da Allah ya ce ba zai taba ji ba har sai lokaci ya kore to kai Allah ya sa ka ji fa arziki ne ballantana ka bi ai an gama maka arziki to ka nema itra'ir ridwan wattiba'ur ridwan da biyayya in ka ga gaskiya ka hakuri ka bi za a hansare ka za a yi maka kaza wanda ya kama an <laughs> wanda ya fi kama ba a bar shi ba ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne kafiran maka suka ce mai radina bil amin ba mun yadda da amintacce suka saya musu hukunci a daura hajarul aswad a ka'aba duk mun san wannan ko to ba waɗannan mutanen bane kuma suka kore shi a makan ince ko ba su wani <laughs> su ne to yanzu kai ka fi shi gaskiya ka fi shi amana ai ba za ka ce haka ba to amma alhamdulillah a ƙarshe sai gashi Allah na cewa inna fatahna laka fathan mubina ba sun kore ka ba to yanzu duk sun dawo kasanka sai abin da kace kuma haka gaskiya take haka gaskiya take abin da gaskiya ke bukata hakuri ne na wucin gadi shi yasa larabawa ke ma hakuri kirari suka ce law kana sabru rajulan kana rajulan salihan inda hakuri mutum ne suka ce da an ga mutumin kirkin da ba taba ganin kamar shi ba malam bahaushe da yazo sai ya ce kai mai hakuri kan dafa dutse har ya taru romo ni dai ban taba ganin Roma rohon dutse din ba amma dai magana ce ta abin nan da ake iya fahimta muna da minti bakwai ku hakuri mu karanta kada mai kwantai a hanya to ya yace waɗannan tushe guda biyu neman yardan Allah da biyayya ga yardan Allah ta hanyar su ne yafuzul ab ba bawa yake rabauta bi ridallahi subhanahu da yardan Allah wanda yake tsarkiya tabbata a gare shi wa azimi maw'uduhu da wannan ne ko mutum ke rabauta da alkawarin Allah mai girma da ya cewa zai ba muminai wa jami'ul alatin allati waradat fi hadhihi ma'ana. da kuma dukkan al-ayat na ce alat ko wa jami'ul ayat hakanan dukkan ayoyi allati waradat waɗanda aka samu sun zo a cikin alqur'ani fi hadhihi ma'ana da irin waɗannan ma'ana na ittiba'i ridwanillah ittiba'i ridwanillah kulluha idan ka tattara su gaba daya tarji'u ila hadain al suna komawa ne zuwa ga waɗannan tushe guda biyu masu ƙarfi wa fihi ma yaqulu al-fudail kuma saboda irin wannan tushe masu ƙarfi biyayya neman yardan Allah da biyayya ga yardan Allah daga yardan Allah ya sanya aka samu al-fudail bin iyab Allah ya masa rahama ya faɗa fi tafsirihi a yayin da yake fassara qawli qaulihi ta'ala wannan ayatan ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ta'ala ya halicci rayuwa da mutuwa liyabluwakum dan ya jaraba ku ayyukum ya ga wane ne daga cikin ku ahsanu amala zai kyautata aikin sa sai ya fassara kyautata aikin nan da jarabawan yace wane kyautata yace akhlasuhu Allah na nufin wane ne zai fi kowa yin aiki don Allah wa aswabuhu kuma wane ne zai fi yin aikin shi daidai da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila sai wanda suke wurin suka tambaye suka ce ya aba ali ya baban aliyu wa ma akhlasuhu wa aswabuhu ka ce mafi tsarkinsa kuma mafi dacewansa me kake nufi da mafi tsarki da mafi dacewa qala sai ce innal amala lallai shi aiki yan uwa idza kana khalisan in ya zanto an yi shi don Allah walam yakun sawaban amma ba a yi shi daidai da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba lam yuqbal Allah ba zai karbi wannan aikin ba shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa idza kana sawaban hakanan koda mutun yayi aiki yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa lam yakun khalisan amma bai yi aikin don neman yardan Allah ba lam yuqbal shi ma wannan ba za a karbi aikin shi ba hatta yakuna khalisan Allah ba zai taɓa karɓar aikin nan ba har sai an wayi gari ya kasance aikin nan an yi shi don Allah sawaban kuma an yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wal khalisu ma kana lillahi dan haka in kun fahimci magana na al khalisu aikin da ake nufi an yi shi karkakakke domin Allah shine ma kana lillahi duk aikin da aka yi dan Allah ma babba ko karami wajibi ko nafila sannan wasawab aikin da ake nufi daidai ma shine duk wani aikin da babba ne ko karami ya kana ya kasance ala sunna a bisa shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallama jumi'a baina hadain al aflai wannan gaba ce ta ƙarshe. hakika an haɗa waɗannan tushe guda biyu 'yan uwa fi ayatin a cikin ayoyi masu yawa Min ha daga cikin waɗannan ayoyi al lati khutimat biha suratul kahf ita ce ayan da Allah ta'ala ya rufe ya kammala suratul kahfi da ita wa hiya qaulullahi subhanahu wa ta'ala ita ce fadin Allah subhanahu wa da yake cewa faman kana yarju liqa Allah duk wanda yake fatan ya haɗu da ubangijinsa salihin hmm? me nace na sa Allah a wurin rabbi ko sai man hakuri sauri nake tai faman kana yarju liqa rabbih duk wanda ke fatan ya haɗu da ubangijinsa salin alin babu tsangwama ba matsala to ga abin da zai faliya amal amalan saliha ya tashi ya aiki kowane irin aiki faliya amal ya aiki kowane irin aiki a'a ni Allah ba kowane irin aiki nake nema ba amalan saliha aiki na kwarai na gari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga aiki na gari shine wanda aka yi a shirya annabi sallallahu alaihi wasallam wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kar ya hada ubangijinsa da kowa kaga an yi domin Allah shikenan abu wanda yake nuna mana sun fito sai malam ya ce, wa hadha tiba'ur ridwan yan uwa wannan shine abin da ake nufi da biyayya ga yardan Allah in Allah ya nuna maka kai hakuri ka bi wala yushrik bi ibadati ahada da Allah ya ce kar kai shirka da ubangiji da dai a cikin komai wa hadha tiba'ur ridwan wannan shine neman yardan Allah da karka tabo abin da Allah zai fushi da kai ba a san haka ka nemi yardan Allah bi ikhlasil amali lillah ta hanyar yin aikin ka domin Allah shi shi kadai jalla wa ala wanda yake tsarki da girma ya tabbata a gare shi to ina ga ne dace mu dakata saboda anan ne tashin gaba na gaba zai mana kyau za mu yi amfani da daman naji malam Talha Allah ya saka mai da alkhairi ya sanar da mu rasuwan daya daga cikin iyayen mu a wannan unguwa dattijuwan kirki tijiwon arziki kimanin shekara talatin kenan ni dai a fani na take zuwa islamiyya da tsufanta kuma ko a lokacin a gwaggo ko wanda duk kusan munan jimalan kabiru duk kun santa duk kusan islamiyyun gefen nan tun hanbel makaranta tsifu duka an sani Allah ta'ala ya mata rasuwa ɗazu kuma wannan rasuwa wa'azi fabin farin ciki ne mu a gare mu gare ta kuma sannan wa'azi ne babba a gare mu saboda a yanda labari ya zo mana a makarantar islamiyya ma ta faɗi a makarantar islamiyya ta faɗi ana ka ɗauke ta a hanya Allah ya amshi rayuwarta kuma mun sani duk wanda ya mutu akan wani abu yi ba alai akan wannan Allah zai tashe shi kuma mun san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya dage yana neman ilimi a wata hanya da sannan Allah zai saukake masa hanyar zuwa aljanna to bai Allah nan ba a zabe siyasa ta mutu ba ba hanyar neman kuɗi ta mutu ba a hanyar neman ilimin sanin addini ta mutu a iya abin da muka sani muke kyautata mu Allah zato Su da haka muna roƙo Allah ta'ala ya gafarta mu goggo Allah ya sa aikin da ta yi na lada Allah ya amsa mata wanda suka gudana na kurakurai irin na dan adamtaka Allah ya yafe mata Allah ya hada mu mu da ita a matsayiyar daje ta'aziyyar mu zuwa ga dangi da ƴan uwa da al'umman musulmi musamman al'umma wannan unguwa ta unguwar Dosa baki ɗayan mu muna roƙo Allah ya gafarta mata da ita da dukkan wanda suka riga mu da imani subhanaka allahumma wa hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh